tara da nawa da mun fara wata makama gungama ba to mu karasa dimyatiya muke ko muna shafi na mun ji inda yake fadar shida ya faɗawa suna hira ashe ɗa da uba ne kai fa hukumu siratika ma'ajilika wa jiratika qala ar'al jara walau ja wa awdul hamim walau jarra'ani al hamim wa di ya gama faɗa shi kuma ce ni kuma la'ati ghairal muati wala wala ni ba zan kaza ba sai wanda yake kaza ko <clears throat> to har karshe ma yake cewa kai ladan Allah ma yana ladan mahaifinka ma yana ga ubangiji lokacin da yake cewa to barka zuwa kaddai yace jazaitu a ake cewa jazaitu man a'laqa bi huddahu jazaa man yabni ala usihi wakiltu lil khilli kama kala li ala wafa'il kayli aw bakhsihi wa lam ukhassirhu wa sharrul wara man yawmuhu aktharu min amsihi wa kullu man yadlubu indi jana fama lahu illa jana gharsihi لا أبتغي الغبن ولا أنثني بسبقة المغبون في عزه ولست بالموجب حقا على من لا يوجب الحق على نفسه ولست بالموجب حقا لمن لا يوجب الحق على نفسه ورب مذاق الهوى خالني أصدقه الود على لبسه وما درى من جهله أنني أقضي غريم الدين من جنسه فهجر من استغباك هجر الكلا وحبه كالملحود في رمسه والبسل من في وصله لبسة لباس من يرغب عن أنسه ولا ترج ولا ترج الود ممن يرى أنك محتاج إلى فلسه yace jazaitu ni ina sakamako in sakawa man a'laqa bi wuddahu wanda ya rataya soyayyarsa da ni ya yadda ya abota da ni da kawance da soyayya to ina saka masa amma fa a manya bini ala ussihi irin sakamakon wanda yake yin gini akan foundation ɗinsa an gane yanzu misali architecture ne da kuma bil da kuma bilki birkila ko mai gini idan architecture ya zo ya yi zane birkila akan me zai yi ginin wannan zanen zai canja yadda wannan zanen yake a kan to nima ma in za mu kawance da kai za mu zauna yadda ka tsaro haka zan tafi da kai in ka zo a miƙaƙƙen mutum to nima ma za ka zan ɗora a kan miƙewa ka in ka zo a karkace kuma ba yadda za a yi in miƙar ni kuma zo da tausaya maka don haka man yabi ni ala ussihi ussul bina yi asasul bina an gane walam ukhassiru haka ne a wakiltu yace kuma ina yin awo min alkaili an gane ko wakiltu kuma ina yin awo lil khilli ga abokina ina aunawa abokina kama kala li irin yadda ya auna mu Ina zo ka auna kwano biyu gobe in ka zo kwano biyu zan auna maka kilo biyu kilo biyu ba ƙari ba wakiltu lil kama kala li alawa fa'il kaili a bisa cika ma'auni in ya cika nima in cika au yi ko in ya tauye nima in tauye <laughs> da haka rayuwa keke da keke ce alawa fa'il kaili au yi walam ukhassirhu ba na taɓa taɓar da abokina ka cika min kuma ni in rage maka wa sharrul wara domin mafi sharrin talikai man yawmuhu shine wanda aka kirga yau dinsa aka ga aksaru ta fi tabewa min amsi fiye da jiyansa sai to ni ba zan taba tabar da kai ba yadda kai mun haka zan yi sai ce wa kullum man yatlubu indi jana duk wani wanda yake neman amfani a wajena jana din na gaya muku shine abinda ake samu na 'ya'yan itaciya a jikin itaciya amma ba dole sai fruit ba hatta su masara su waye ba su ma dai duk jana ne wa kullu man yatlubu indi jana wanda yake neman ya jinki wani abun amfani a wajena to fa famalahu kafa ya sa ran wani abu domin ba wani abu da zai samu illa janagar sai sai dai ya sami amfanin bishiyar da ya shuka in ka shuka kashu to Allah ya da kashun zaka ka zo ka tsinka in ka shuka dabino kakka sa ran samun ayaba a jikin dabino to ba lahu illa jana kharsi la abtagil ghabna ni ba na san cinikin kamunga an san kamunga ko eh dukan hanci alhamdulillah ce wannan hulaffa tun da kai ne ka san to ganin haka za a cuce ka ba komai ka dubu ashirin Allah ya sa a gara shi kira sai ka karba kuma sai ka kai kuma aska kirko kana Allah sai da je ta kaga ta danyi kuɗi da yawa kai a zaton ka bata kai haka ba wannan sai da ka je wani ce kai amma hulan nan ta ta kyau da Allah a ina ka siyo ta wallahi a wajen wani ne nawa da karfin hali ka ce dubu ashirin ce a ah, wani irin dubu ashirin kuma hular dubu goma to akwai wacce tafi wannan ma na ganta a dubu goma kuma sai ka auna ka aika ka zagaya ka ga duka inda ka je gejin ta dubu goma wannan kaga an maka gabin ba dama ka komar ka ce a baka kudin ka tunda ka'idar ciniki ta cika amma an cuce ka ya kamata aika fahimci cewa za a ci riba da kai ne amma ba za a amfani da an san kuma a cuce ba ce to ni ba ban na son kawai saboda ni abokinka ne ka cucan wala an sani ni la atagil gabna da haka ba zan maka ba wala an sani bi sabqatil maghbuni ni kuma ba zan yarda mu zo mu ciniki in koma an sani in koma gida bi sabqatil maghbuni wato da irin cinikin wanda aka yi wa kamun gafi hissi yana sana ba his al'aqal kenan a ce haka kawai kana sana'a min kafta ko wanda yake haƙuri ne da shi ana zuwa ɗin a ce mai dubu ashirin din. ya san ba ta wuce dubu goma ya ma tattaya har ma an ban masa a dubu tara da ɗari biyar ya ƙi siya amma dai wai dan kakka gane ya san za ka cuce shi kawai sai ya baka ya yi karɓi kamun ga kasu akwai masu haka ko ya ce to ni ba na yi wannan Ya dai ka nemi wani mai yin haka amma ni ba na yi Safta din shine cinikin saboda ka san asali ai da in ka kawo hannun sai ka kawo haka tafa ni in ka maka kai kuma ka karba shine safta an tafa ki to dan haka safta din kawai tana nufin ciniki in kuma ka karawa kace safatul bai'i din shi ma dai ziyada ne na tauhid walastu bil mujibi hatta yace ni kuma bana zuwa in tilasta wa mutum in wajabta masa wani haƙƙi liman la yujibul haqqa ala nafsi ga wanda shi bai wajabta wa kansa idan ka zo gidana na ce ala gafarta malam ga abinci ka ce a'a ce a bismillah man ba zan matsa maka ba kai ka fi sanin maslaha in na ba kuɗi na ce bismillah ka ce a'a wallahi ba shi ce in ka karba ka shiga mota ce a'a ba komai to alama dai ba ka sai mai da abuna aljihu <laughs> walastu bil mujibi haqqan ni ba mutum ne da yake tilasta haƙƙi ba liman Layu yujibul haqqa ala nafsi ga wanda shi da kansa ma ya haƙura ta, sai kuma in tawanar da kaina ce wa rubba muzaƙil hawa Ya ce da yawa kuwa muzaƙil hawa mai ƙaryar soyayya wanda yake cakuɗa gaskiya da ƙarya a fili a bakin Musa a zuci Fir'auna a fili in ina suna in kuma ya bar wuri na kuma yayi da ni ya ci mutunci na shine muzaqil hawa yace to da yawa mai irin wannan soyayya halali? sai ya zace ni asdiqu wudda ni kuma zan gaskata masa soyayya ala labsi a bisa wannan rudani nasa haka kawai yace wallahi in na gano cewa dawa munafikin Allah ne kai to shikenan ne dai a munafikai an fahimta amma ba zancen dama ai ya faɗa ya ce yaya wa alinu wa tajud ko wa asku wa tasmudu ina kunnuwa kai kuma kana kashewa wa aqilluka wa tastaqilluni wa a'ulluka wa ta'i wa tu'illuni ko ba haka ba yace wa madara min jahili yace saboda jahilcinsa shi wannan bai da gaskiya da kare a soyayya bai sani ba annani cewa ni aqdi garimi addaina me bi na bashi ina fa biyan sa bashi min jinsi da irin jinsin abin da na karba in na karɓa hatsi to ba kuɗi zan baka ba hatsin zan ba in na karɓi kuɗi kuma ba hatsi zan baka ba kuɗi zan ba ma'ana yadda ka auno min zamantakewa haka ne ma zan auna maka mu zauna daidai wa daidai sai ba da wata shawara kuma ni dai shawarar nan ta yi mu ya ce fahajun da haka ka yi ƙaura ka ƙaura cewa ministar baka wato duk mutumin da istar baka yake ganin kaiwawa ne kamar zai maka wayo ya dinga karbe maka kuɗi da ka fahimci mutum ya rina maka wayo yana ganin kamar kai baka san abin da kake ba san ka yake ba amma yana maka zo yake to kawai ka kaurace masa hajral ila kai irin kaurace wannan ma ta kiyayya wa habbu kai ka dauke shi ma ka zace shi ma kalmal hudi fi ramsihi kamar wanda aka birne a cikin kushewarsa ka aka binne mutum ai ba zan ka wai bari in je gidansa ko to ka dauka kamar ya mutuma. ta bakin wannan ana a fim aka zo aka ce mishi to dama mun zo maka ne da wasiƙa saboda mutum ɗan uwanka aka ce wasiƙa ce aka maka daga Legas. ce Legas ya ce to shi a Enugu yake ce ni da basan san kowa a Onitsha ba kaga Onitsha dai nan ce babbar kasuwar da duk ya inyamuri nan yake zuwa yace to ba wanda na sani a Onitsha ba wanda ya sani wannan da nan da aka ce ito dama dai batun ɗan'uwanka uwanka ne yace wani ɗan'uwana uwana da tafi London Ice to kuma in ma magana wannan dan uwan ne ban masu a ambace shi saboda taɓa ganin mara zuciya irin sa ce da ni da babana haka muka yi ta kokari muka sayar da duk mu na kwakwa saboda mai sponsorin ɗinsa ya tafi london ya ce haka babanmu ya mutu da yunwa da damuwa amma mutum nan ko sai su ko da taɓa aikowa sai ka ce sa I'm so sorry uh, it's a pity ɗan uwanka dai is mu ya mutu ya ce ya mutu ya ce shoke ya ce the family has already declared him dead ku <laughs> yanzu kun bakara ba ce <laughs> su a family dama tuntun an cire shi an ma riga an declare din sa dead <laughs> the family has already declared him dead to a nan abin da ke ja kenan wa habbu kama ɗauka kalmar hudu fi ramsi kamar wanda aka binne ne a cikin kusurwarsa a ramsu kushewa kenan za mu zo mu ji a can a yaman yadda ifa can yake cewa ah, wata taso alal fals wa tans matar rams wala tadhkuru ma tham a rams shi ne shine kaburbura ya yace walbas kai ma ka sanya rikici ka sanya rudani liman fi waslihi lufsatun ga duk wanda ka ga a wajen sada zumuncinsa akwai rudani da rikici ilbas kai ma ka da gariya da gaskiya kada ka saki jikinka kada ka tsarkace mu'amala ga wanda duk ka ga ma a wajen sada zumuncinsa akwai rashin tsarkace mu'amala in yana ziyartar ka ne don kakka gane don waye to kai ma kai masa haka libasa man yurghabu an unsihi irin rudanin mutumin da dama ba a san ɗebe wasa, ana neman ƙauracewa ɗebe wasa. wala turajjil wudda kada kuma ka dinga fatan samun ƙauna mimman yara ga mutumin da yake ganin annaka muhtajin ila falsi cewa kai kana buƙatar kuɗinsa to kawai ka rabu da shi قال الحارث بن همام نمو دان mai himma yace falamma wa'aitu ma dara bainahuma lokacin da na kiyaye abin da ya gudana tsakanin wayannan baba da da guda biyu tukutu sai na soyu kauna ta shiga zuciyata ila an a'rifa ainahuma naga ya kamata in san ko suwaye su ainahuma in san su dai ko suwaye falamma la habnu zakai lokacin da ɗan ibn zaka alkunya ce ta asuba an gane lokacin da asuba ta bayyana wa alhafal jawu diya'a sannan aljawu sasanni alhafa ya lullaba abdiya'a mayafin haske ma'ana gari ya waye gadautu sai na yi jijjifi na yi asubanci qabala istiqlali a rikabi kafin wato wannan ayari su ciratu domin tafiya walaktida al-gurabi wane sammakon hankaka ka san hankaka duk sammakon ka a hanya za ka tarar da shi to yace ne sammako da sassa da asusu ba a astaqri sau sauba sautin laili sai na dinga astaƙari sai na haɗu astaƙari ina bibiyar sauba makwarara ta a sautin laili wannan sautin muryar ta dare da naji wa a tawassamu ina ta'alamta alwuju a fuskoki bin nazaril jali da duba da duba wanda yake mai zurfi in na ganka sai in kalle ka sai in tuna sautin da na ji ya yi kama da muryarka ila Allah mahtu aba zaidin har izuwa lokacin da na gano abu zaidu wabnahu wabnahu da ɗansa ya taha da tsani ashe su ne suke wannan hira wa alaihi ma burdani rathani kuma dukkansu sun saka mayafai guda biyu duka sun yayyage ba alimtu sai na sani annahuma cewa abu zaidu da ɗansa ɗin nan na jiya lailati su ne abokan gani na na daren nan na wani jiya wa mu'taza riwayati kuma wajen su zan danganta riwaya wannan abin da naji isnadin akan su ya tafi? fa qasadtuhuma sai na nufe su to to na'am fa'alimtu annahuma najiya lailati wa mu'taza riwayati ku ba mu'taza bane ko eh to to muska da mana eh wata mu'taza wata sahiba duk ɗaya ne absu ne ma abuta wannan riwaya ta ba ba qasadtu ma sai na nufi su kasa da kalifin irin irin nufatar mutumin da ake yake da kauna da bege kun tuno kaliftu muzmitat ko muzmitat an muzmitat biyat tama'im munitat an yalma Bi bida tuhima saboda saukin halinsu rafin ina mai tausayawa lira tsatattihima wannan rakattakewar tasu wa bahtuhuma kuma na bayyana musu karara abinda nake so shine at ilara ila na ce su taso daga nan su komo bukata mu zauna wata hakuma kuma na bujiro musu ƙarara ne musu bayanin cewa na hukunta ku fi kusuri kwa iya yadda kuka so a cikin dukiya ta mai yawa wa kulli da ma kaɗan ɗin ku yi da abin da kuke so wata fiktu sai na haɗu usayyu baina sayyarati fadlahuma ina ɗaiɗaita falalarsu a tsakankanin wannan matafiya waje a sayyaratu wa ahuzzu kuma ina girgizo musu al'awa da rassa almuthmira masu ɗaya lahuma a kansu ma'ana kamar mutum ne yana kasan bishiya ka dinga girgiza reshen da akwai kaɗanya ko kanya ko waya ka ai faduwa za ta dinga abin da ke nufi ina zuwa tallata su a wurin mutane ana taimaka musu ila an gumira bin nuhlan har izuwa lokacin da aka lullube su da kyaututtuka khiza min al-khullan aka rike su ma matsayin badadai abokanai wa kunna mun kasance bi mu'arrasin a wannan makwanci namu da muka yi jijjifi na tabayyanu minhu al qura muna kokarin gano gine-ginen alƙaryar da muka nufa muna gano tunda ajeji ne daidai ina ne za ka gano alama akwai gida wani tanawar ni ranar kira ko muna ta kokarin ganin hasken wuta da yan gari kan kunna saboda garar baki saboda baki mara a abu zaidun imtila a kisihi lokacin da abu ya ga jakarsa ta cika wantila a gusihi kuma bakin cikinsa ya yaye kalali sai ya ce da ni inna badani ta saka hakika jikina yayi datti wadarani kuma annakiya ta kadara saka ta tabbata a jikina afata azanu li fi qasadi qaryatin to Allah ba ka yi min izini ba ya kai nomau dan nufi wannan gari na alƙarya li astahimma domin dan yi watsa ruwa in yi wanka wa aqdi hadha muhimma in biya wannan bukata fa qultu sai nace ce ita fasur'ata in dai ka so zuwa to kai ka kai sauri war raj'atar raj'ata kuma dan Allah ai gaggawa a dawo yi gaggawa a dawo qala noma dan muhimma yace ai ƙala ta qala sai Abu ya ce sata Zaid yace satajidu matla'i za ka samu dawowa ta zuwa gare ka asra'u min irtidad ka ilaika mafi sauri daga dawowar kiftawa idan ka zuwa gare ka tun mastanna sai ɗan zakuɗa istinan jawad fil midmari irin yadda ingarma yake zafudawa a filin sukuwa irin in za a fara sukuwan nan kamar irin kun gane irin yadda dokin na ke dan zafudawa wa qala libnihi ashe gefe guda kuma ya ce da ɗansa sabidari bidari karske riske ni da sauri in nai gaba ka biyo ni walam nakhlu ko walam nakhal mu kuma bu yi tunani ba annahu gharra ashe ya ruɗe mu ne ya yaudare mu wa talabal mafarra ya nemi ya gudu ne tunda ya samu kuɗi baya son ya zauna a gane shi falabisna sai muka zauna na narqubuhu muna ta jiransa batal a a'yadi irin yadda ake fitowa ana sauraron watan watan sallah babba da karama wani nastatli'uhu muna ta jiran fitowar sa tsala, ita dukkan wata mafita warruwadi da dukkan wani wuri da ake iya ganin mutane sun shigo ila an hariman naharu shuru shuru daga wanka har rana ta tsufa ma'ana ta tsufa ga ta kusan faduwa kenan waka da jurful yaumi Haru. saura kirsma ramin yini ya rufta ma'ana saura kirsinin ya kare ma tsala amadul intizani lokacin da lokacin jira tsala ya tsananta wala hati shamsu fil aqmari sai ga rana ta bayyana a cikin tsumokare kamar za ta faɗi qultu li ashabi sai na ce da abokan a tafiya ta na haina fil muhlati gaskiya mun kai matuƙa wajen jinkiri wata ma dai na fi rihilati gashi mun tsawaita a wannan tafiya ta ila an adana zamana gashi har mun tozarta lokacin mu wa bana annar rajula qad mana kuma ya bayyana cewa wannan mutumi dai ƙarya ya mana yau da yau fata'ahabu lizza'ni haka ku yi shiri mutafi maraita mutafi wala talbu kada ku karkata ala khadra'id dimani izuwa kyakkyawar mace a tabu abola khadra'ud diman ita ce mace da take almar'atu alhasana fi man fi manbati su kyakkyawar mace amma abola wannan mutum ne mai abubuwa da yawa amma dan iska wana wani hattu sai na zabura li'ajdaha li'ahdija rihlati wato sai na zabura domin in rahilati domin in ɗaurawa taguwa ta siddi wa kuma in yi shiri lati saboda tafiya ta fawajattu sai na tarar da aba zaidi kad kataba alal qatab ashe ya rubuta min wasiƙa ya ɗora min akan ɗan itacen siddin ya taɓa kan wani ɗan itace ya ajiye mu a cikin sirri ashe shi tuntuni ma ya shirya abin da zai da abin da ya ce ya man gada li sa'ida wa musa'idan dunal bashar la tahsaban anni na'aituka an malalin aw ashar lakinnani muzlam azal mimma idza ta'iman tashar yace ya man gada li sa'idan ya kai wanda ya wayi gari yana mai taimaka mini wa musa'idan wato yana mai sanyawa a taimaka mun dunar bashar wanda yake koma bayan dukkan mutane duk inda na gaba da kai sai ka taimake la ta saban kar ka taba zatan anni na tuka cewa wai na gudan maka ne an malalin saboda wai na gaji da zama da kai an gane malal shine gajiya ana cewa kuma malar au ashar ko kuma wai saboda tsabagen raha da jin daɗi an gane wanda har zai sa kai kada sai alamu na kadan mani kazzabil ashir lakin nan sai dai ni nan na bai amfani da aya alqur'ani ne lam azal ban gushe ba mimman cikin mutanen nan da idza ta'imat tashar cikin wanda in sun ci gaskiya tafiya suke Allah ma ta yi walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum tashar ni da ma da na tucewa ne na kuma na wuce qala ni mu dan mai ce fa aqra'atul jama'atul kataba sai na karanta wa ayarin jama'an nan wannan wasiƙa tasa da take jikin wannan dan itace li ya'zurahu man kana ataba domin duk wanda ma ya masa rarauka ya bashi uzuri fa ujibu bi khurafatihi sai suka yi aka ba suka yi mamakin wannan ƙarya ta Abu Zaid wa ta'awwazu min afatihi kuma suka nemi tsarin Allah ya tsare su daga wannan aibi na wannan mutumi thumma inna za'anna sannan kuma daga bayan kamaraita walam nadri man i'tawa man anna dan haka ba mu sani wanda wato ainihin ya karkace ga inda muka wannan ita ce ƙarshen almakamatu dimyatiyya a rabi'a wanda na ga a gurguje muka yi ta ana ta rubuta kalmomi allah ya kai mu gobe da za mu inda ya tafiya ta ta yi wuji ko kuma gobe da dare muna dai da karatun gobe insha allah kuma yadda muka alƙawari hafsa gobe akwai sarkacin to gobe mu akwai